sariyar da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar niger a tashar VOA Africa ka mita 200.5 zango FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jan mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan wankan jego. yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu na wankan jego. Sai ku yi ta zomo ku kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu fara ne da ra'ayin jama'a inda wakiliyar sashen Hausa a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta tattauna da iyayen zamani akan yadda suke kallon wannan wanka na jego. suna na zainab umar gaskiya ruwan zafin nan wani lokaci yakan sa matsala wani lokaci kuma sai a maka wankan kaga lafiya lau tun kana bayin ma ni dai yara na biyar wankan fari da aka mun na kan ji daɗin shi amma daga baya in hayaki ya cika bayi gaskiya yana zama min matsala sai in ga ina jin jiri sai dai a rike ni a fidda ni wanka dai sau uku na yi shi in dai aka min siyas gaskiya bana wanka tsarki in sha mai zafi in tsarki a daga asibiti dai zan fara wankan tawul in na dawo gida shi ma in danyi daga baya ma ni gaskiya ba na dorewa na na wani wanka in dai aka min CS kuma gaskiya ne yanayi ya juya iyayen mu zaki ga sun yi abin su lafiya lau ga su da karfin su sun fi sun fi mu karfi fa kuma suna su a ganin su ma za su rika maka bayani akan ai wankan jego in ka tsaya ka yi shi shine za ke karko duk shekarun ka zaka ji ka da karfi haka suke mana bayani to gaskiya yanayin nasu lokacin daban namu mu kuma ina ganin kamar daban ne ya juya sunana aisha wani abubakar gaskiya ne dai ana wa tunanin kuma ana wani yadda na yi ban ga fa'idar shi ba don domin a lokacin da ni na yi na wankan jewa idan na yi wankan idan aka fito da idan na shiga wankan su ɗaya ma gwatsawan farko idan na yi sai in ji wani jiri ya kama ni idan jirin ya kama ni zan nemi in faɗi ma a bayan gida domin haka idan aka zo dole ni nake nemi ruwan sanyi ma nake zubawa a cikin ruwan da kaina saboda ni na san me nake ji daga baya ma dole sai da jinin jikina ya kafe sai da aka kara min aka kara min jini sunana maryam muhammad abdullahi gaskiya a tunani na ba shi da amfani saboda mun yi kwanci amma mana yara na biyar amma wankan jego na farko da aka fara min ma na dan samu damuwa da shi kaɗan kan aibuwar fari na fara samun tiri da wasu abubuwa dai haka da ruhu aka mamma so sai mai wankan ruhun ta dauki ruhu ta ruwan zafi haka sai ta samu a kaina ta yi ta irin zuzzuba min ruwan a kaina da ya taba kaina sai na fara jiri bana gani sai na masa magana ta ce ai bana son wankan ne da sauransu to gaskiya wani jikin bai son wankan kuma yanzu zamani ya zo da wani abu Allah shi ne zamani jikin mutane ba irin na da bane wallahi lura da za su samu mutumin da kaga ko asibiti bai je ba yanzu sai ka ji an ce mutum ya mutu ba saboda wannan zaman da Allah ya kawo mu haka ake ciki ta sai a daba mutum wuka dan adam ga a ce a yi dinki ai komai a ce a mu cikin amma bai mutu ba yanzu ana sa maka kaɗan wallahi sai kwana ya kare to kuma tunda muka muka tabbatar da cewa Allah ya ce shine zamani wannan zamani bai zo da san ruwan wanka ba abin da na lura da shi kenan kuma majorities gaskiya wankan ma iyayen mu ma sun ce a dira shi sai dai a baka ruwan zafi mai dan zafi kai za ka iya tsoma tawul din a jiki shi ka dinga danna jikinka da sauransu gaskiya a yanzu na gani ko aihuwar fara ne iyaye sukan ce a bata abinci ta ci sannan yarinya ta kula da yin tsarki amma ban ji suna ce a mata wanka irin na da ba a mata wanka ba amma ban san mai dalilin su ba ni dai a wannan dalilin na ina ganin kamar saboda sansan yana kawo damuwoyi da dama ita da ciwon muka kamar typhoid malaria da dai sauransu haka sai su tashi kaga yarinya ba a yi suna ba ta ce yau ciwon kai ta ce ciwon kaza karshe ma sai a yi suna ma ba ta da lafiya. Sunana Fatima Adam ina da yara hudu to a gaskiya dai wankan jego dai kamar yadda aka sani a al'adance idan kai aiwon fari gida za ka je ka yi wanka yau to ni ma hakan ce ta kasance da ni da na aihu aiwon fari gida na je na yi wanka kuma a gaskiya an mun wanka yadda ya kamata although dai a lokacin da ke ba sani kai ba kana ganin kamar ana maka mugunta ne da sauransu a maka wanka da ruwa mai zafi da fashashe ruwan tawul a baka wani a ce ka shiga ka zo ka zauna akan wani a roban fenti ta shiganka ga kafanka kuma a cikin wani ruwan zafin still ka fito ga gaushi ga kunu mai zafi da dai sauransu da irin wannan abubuwa to a lokacin gani kake kana wahala shega ta ake maka wanda ban tashi sanin hakan ba sai da na haihuwa na biyu sai na gane ashe wannan wankan gata ake min ba na wasa ba dan na ji daɗin shi nake cewa da ana zuwa wankan gida haihuwa na biyu ni kam da na koma idan kika aihu ko ina naki ya ansa kwankwaso baya cinya hannun ke ko ina to at least idan aka miki wankan aka dan daddanna miki jikinki da towel wallahi ke kanki idan kika fito sai kin ji daɗi a jikinki kin ji ƙarfi me yasa yanzu zaki ga mu yawanci baka je ko ina ba kana fama da baya kana fama da kwankwaso kana fama da kafa duk rashin wankan nan ne yawanci yake jawowa especially wankan fari abu ne kuma da ke na al'ada ne kin gane to shi yasa in ba a yin ba zai zama damuwa amma kin ga su sauran mutane misa ki ga makwabtanmu sauran yan uwanmu za ki ga suna yawon su ba wata ma ba suwaita ba komai ba abin da ya dame su ma za ki gansu very healthy ba abin da ya dame su amma mu nan ki gwada barin jikinki mana ki gani wallahi sai ki ga da nan kin fara wasu irin abubuwa sanyi ya shige ki ki kumbura sai ki ji kin fara kananan tari to a gaskiya ni dai a gani na wankan yana da muhimmanci amma dai ba dai cancan irin na da ba dan baya baya dai ni dai kawai biyu na akan magana nan shine shi dai wankan jego an ce ai ba ba wai wankan bane ka samu tsarki on time kuma ka ci abinci shine jegon ba wai wanka ba wannan wankan ma a hawan jini ma ta da hawan jini yake saboda zafin ruwan wasu ma ƙona su yake to don haka ni gaskiya biyu na shine a dai ci abincin a yi tsarki amma wanka mai ruwa mai zafin nan gaskiya yana da illoli ma. domin ita al'adar wankan jego inda ta samo asali to 'yan uwana matasa shamsiya ta samu tattaunawa da kakanni akan tushen al'adar wankan jego da irin tasirinsa ga mai jego yanmu da kakanninmu duka wanka kuma ya zama farilla ne a yi to menene fa'idar yin shi a'a saboda dai danyen jiki shi yasa ake so in jego ta aihu a rinka mata wanka saboda wannan ɗanyen jikin zai sa ka tsantsame kuma amma in ba haka ba in ba a yi wankan ba duk sai ka gani in ka riga sai a ce ma ka riɓe. Ya ake wankan? Wankan rungu ne dai a sa a yi wanka a sa ka zauna akan kujera in ruwa ya tafasa ya yi ya dan sha iska kuma a yi maka wankan rungu. Har gobe ana yi. Masu yi suna yi amma yanzu an ce saboda hawan jini olisa ɗin nan duk yadda a daina ko kuma dai. A'a gashi nan saboda jiki jiki ne gashi nan wa'yansu an musu ba da hmm. sai ki ga mutum ba je har kaman da su ma amma wa'yansu kuma in ba su yi ba sun riga sun saba sai ki ji ba daɗin. haka to baba gambo a zamanin ku yaya kuke yi na tabbata cewa a cikin 'ya'ya da jikoki da kike da su yanzu akwai waɗanda duk aka yi musu a lokacin da nike yi eh. kan ai za a sa ga ruwan zafi kana fitowa kuma ga wani ruwan zafin a sa ka kuma ka zo ka kwanta a gadon nama ko a sa maka karauni ka kwanta to shine duk jiki to amma yanzu ba haka ba ne ai to kwana nawa ake ɗauka ake a wancan lokacin A wancan lokacin ko wata uku ne. Wata uku ake wankan jego? Wata uku kwana ɗari ba goma nan amma kuma mutum iya da lafiya iya da ƙarfi a jikin shi. Hmm. Duk abin da mai jego za ta yi yi miki amma yanzu yaushe ake yi ka sha kunun kanwa ka ci abinci ka ci nama ka ci tuwo miyar kuka ka koshi ka sa man shanu da yaji kuma ka ci ka koshi to mm. shi yasa suke da karfi mm. amma na yanzu kan ina karfi kuma abincin abincin da ba irin na yanzu ba haka na yanzu daban komai abu ya canja To shi ko jariri a daɗin ana yi mishi wanka da ruwan zafi ne? Eh ana mishi wanka da ruwan zafi don ya kama jikin shi. Shi ma da irin ruwan tafashashe ne ko kuma da ya ake ma wankan? Shi ruwan shi ai in an ebo za a surka. Amma za a mishi ne da ɗan zafi saboda ya kama jikin shi kuma mara shidu saboda yawan fitsari. Mm. Kin ga wanda aka gasa musu mara ta gasu ba sa yawan fitsari. Sai da irin itacinan nan da ake ebowa a gona, kamar su icen wanka haka, da ake ebowa a sa a duron din wanka. Eh. To shi ne dai kawai ake mishi saboda yaron ma sai ya kara lafiya. Al'adan Hausawa kwanaki nawa ake ɗauka ake yin wankan jego? Kwanaki ɗari ba goma kamar yadda gamba ta gaya miki wata uku ne. Su kuma al'adan Fulani kwanaki nawa suke ɗauka? Suna shekara ɗaya. Da shekara biyu ne suka dawo shekara ɗaya. Wato sai a ɗauke mace a kai ta gidan su eh, da ɗauke tun da ciki in ya kai wata bakwai za ta fi gida ba za ta dawo ba sai ta shekara biyu to amma su ma sun ci gaba kan ya waye shekara ɗaya su. Yanzu haka? Eh yanzu suna yin shekara ɗaya wasu suna yin wata shida. To a tsawon wannan hmm. watannin nan me ake yi wa mace? Za ta shekara ta wata uku ko wata shida tana wanka safe da yamma da ruwan zafi. Za ta wanka za ta ɗauke mata abubuwa haka kafin kuma su yi shirye-shirye da gwai san su suna da al'adu da yawa haka kamar yan fulani suna da al'ada da yawa kamar idan mutum ya gama wankan gidan nan dole gidan maza sai sun zo sun kawo kayan bafido idan suka kawo kayan bafido suka zo suka yi nasu abin da suka yi sai kuma sannan su kuma a sa ranar da za ta koma idan za ta koma daga wankan gida biki suke yi sosai koma abincin da ake ci da da yanzu ba zai ɗaya ba abin da aka ci da shamsiya aka zauna lafiya za ka ci da za ka je kai wankan safe da yamma kafin ka dawo ga ruwan ɗaki ya ɗau dumin wuta ga kunun kanwa da yajin shiga tuwo da yajin shiga ruwan zafi duk dai ka ci ba wani zaunan sauran shan iska ko ɗaya ga gado ne na ƙasa an sa wuta daga ƙasar an kawo tabarma makaroni an ɗora a kan gada in gani kin ga da bambanci da abin da za a yanzu da da. To me fa'idan yin irin wa'annan al'adun haka? Sun fi mu kwari wanda suka yi da sun fi mu karfi sun da hula na yanzu ba kwari sai ne kiba dai haka gashi nan mm. Allah ne yanzu abin da yake ka rashin ba kwarin kenan. Mm. Ba a damu da wanka ba ba a damu da mutum ya aiko kuma idan mace ta aiko kowane irin sassan kabobin jikin da budewa suke yi. sun yi sa kin mm. gani ba a kula da mutum ba kuma a ci abinci mai kyau a yi wanka duka guda biyu nan suna tafiya ne a kwanciya in aka samu cin abincin ma ba wankan shi ma akwai matsala ka samu wankan ba cin abinci kuma tsabin dai su taru su tafi gaba daya ga cin abinci mai kyau kuma sannan ga wankan mm. gaskiya Allah bikin yana kwari ba kamar na da ba kamar ne yanzu ba Allah to shi kuma jariri fa a da malam bahaushe da asali ma wankan jariri a kwariya ake yi da ruwan zafi a eh da ruwan zafi a ƙwarya za a yi wanka da shi a ƙwarya kawo ruwa mai zafi a sa a mishi wanka a gaggasa shi da yamma a mishi da safe a mishi sai an yi fin wani wata uku ne sai kullum sai a mishi sannan zaki ga ana ɗebowa soyi haka a jeji a kona ba ana ce mishi borin jeji hmm. to nan uwa ce da kanta za ta tafi jeji da la'asar ta je ta ganye ta gani kawai ta da sa a ƙwarya ta kawo a zuba a ruwan wankan insha Allah da yardar ubangiji yaro ya tashi lafiya shi kalo so ta irin larura da wannan wa duk Allah zai kare ki yana da irin wannan damuwoyin wallahi sai da tafi mu kenan na da ba yanzu ba sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. karkara da birni wannan ne ya shafa. Har ila yau Shamsiya ba ta nisa ba ta gayyato mana likitan mata Dr. Hajja Muhammad inda za ta yi mana bayani akan wankan jego. Wato shi wankan jego da iyayenmu na da, kama na da za a ce suke sawa ake wa yi yayin da mace ta samu haihuwa ana mata wanka da ruwa mai tafashashen ruwa da ganye wasu ma da towel ake musu amfani da shi to a gaskiya a zamanin da iyaye sun yi a rashin sani amma a yanzu da yake kai ya waye duk an fahimci illolin yin wannan wanka da wannan ruwa mai zafi tamashashen ruwa da za a ɗebo shi a zuba mace wata za ka an tun daga tsakar ka har ya ta jikinta gabaki ɗaya a gaskiya illarsa tana da yawa illarsa ta fi amfaninsa yawa domin kuwa kamar halin da ake ciki na zamanin da yanzu za ga yarinya yar karama cikin fari sai kaga ta zo da su hawan jini su cututtuka cututtuka to kaga yayin da mace take da hawan jini aka zo aka ƙara kwarara mata wannan ruwa mai ɗan karan zafi aka kaga zai iya tayar da hawan jini na wanda har zai sa ta shiga wani yanayi wanda kafin a ceto ta sai ilama sai ikon Allah sannan kuma rashin um, wanda ma ba ta da hawan jinin wannan wankan wannan kwarara ruwan zafi da ake yi a zakar kayan game jiki da baki ɗaya zai iya sa mace ta samu hawan jini wasu kuma za ka ga a garin haka har su je su ƙone kaga ana ta guje-guje a kasa asibiti illa ce ta wannan wanka na jego da ake yi da tafashashen ruwa a zamanin yanzu tun da har Allah ya sa an samu magunguna wanda idan mace ta haihu za a baki magunguna da an ba wani abu ne ba za a samu abin da za ta ci ya gina mata jiki shine amfanin jego ba ruwan zafi ba mace ta samu abinci mai kyau wanda zai gina jiki ta amfani da shi tana ci ga magunguna wanda za su kare ta da kwayoyin cututtuka an bata tana sha ga magunguna na karin jini an bata tana sha to duk wa'annan sun wadatar ba sai an kai ga wani wankan rungu ko wankan a tawul da ruwa ta fashashe ba a gaskiya rashin wankan jego ba shi ne ke sa jikin mace ya kumbura ba hasali ma shi wankan jegon nan yana iya zamowa sala na wannan kumburin jikin mace yayin da aka zuzzuba mata ruwan zafin nan ya zo ya haddasa mata wata cuta to shine zai kai ta ga kumburin jiki kuma ai warin jiki ya danganta da yanayin tsafta ne idan mace tana tsafta za ki wankan ki da sosan ki da sabulun ki gyara ki duk wani abu da zai fito a jikinki ke zamanto kin kiyaye kina caccanja wannan musulun da za a ce da kike amfani da shi to ban ga dalilin da zai sa jikin mace yi wari ba shi dai kawai abin da aka fi bukata yayin da mace ta haihu shine ta samu abinci mai kyau mai gina jiki da kuma magunguna waɗanda za su kare ta daga ƙwayoyin cututtuka amma wankan jego ba shine yake sawa wai a ce mata ta samu ƙarfi yayin da mace ta wanka da ruwa ta fashashe jinin jikinta ya zuzzube kuma bata samu wani abinci mai gina jiki ta ci wanda zai dawo mata da wannan jikin bakin ga ai shi ma illa ne saboda haka shi wankan jego baya sa mace jikinta ya rashin wankan jego baya sa mace jikinta ya shika face ma ya kara jawo mata wata illa wanda zai kai ta ga samun wasu cututtuka gaskiya a sakamakon faɗakarwa da jan kunne da ake wa mata yayin da suka zo antenatal wato awu kenan da kuma faɗa masu illoli da hatsare-hatsaren da yake tattare da shi wannan wankan jegon to gaskiya ana samun sauki sosai wajen samun su zuwa asibiti da wannan illoli na sakamakon wankan jego to inda dai aka fi samun kalubale shine a ƙauyuka kin san su mutanen ƙauye kafin a ce ka juya ra'ayin mutum daga abin da ya gini da shi din sai a hankali to su ma sakamakon faɗakarwa da ake da ilmantarwa da ake wa irin mata masu karɓar haihuwa a ƙauye wato tbs da ake musu su ma koyarwa zan ce da kuma ana nuna musu yadda za su faɗakar da mataye idan sun je sun karɓa haihuwar su yi musu bayani akan lafiyar su su ma dai gaskiya ana ɗan samun sauki amma ba kamar a cikin birane ba. Masu saurare har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma ga shamsiya da likita ku shakata da wannan waƙar. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. da birni wannan gune ya shafa. Yanzu kuma sai hirar da Shamsiya ta yi da wani likita da zai yi mana ƙarin haske a kan shi wannan wanka na jego musamman ma tasirinsa a kan jarirai inda kuma zai gabatar mana da kansa. Sunana Dr. Muhammad Aliyu Uba ina aiki a a sashe na Primary Healthcare Development Agency. Ah, gaskiya wankan jego ba abu ne mai fa'ida ba, mata da yawa suna samun matsala idan bayan aihuwa suka je gida wankan jego matsalan da suke samu kuwa shine amfani da ruwan zafi mai nauyi yana sa mata su samu matsala na hawan jini yana kawo ayewan jiki yana exposing dinsu ta abubuwa da yawa na rashin lafiya ganin haka kuma ya shi yasa muka sa muke faɗakar da mata irin su guji wannan zuwa wankan gida jego sa'annan ah, akwai abubuwa da yawa da yake kawo matsala wa mata idan suka tafi gida wankan jego akan sukan yi amfani da ah, kaman kanwa kunun kanwa kunun sami duk wa'innan yana daga hawan jini yana kara hawan jini ko yawaita cin gishiri yana kawo hawan jini ya tashi sosai sosai To ya yanayin ruwan da ya kamata a ce mace idan ta aihu ta yi amfani da ganin cewa ka yi magana akan ruwa mai tsananin zafi yana haifar da bayar da illoli iri-iri. Zahiri ruwan da ya kamata su yi amfani da shi ne ruwa mai dumi ba wai tafashashen ruwa ba. Don mata akasari akan amfani da tafashashen ruwa kuma suna amfani da ganye iri-iri su runhu da sauransu duk wannan ba fa'ida ba ne bayi da wani advantage bayi da wani taimako da zai yi game da eh, yanayin jikinsu. simple ruwan dumi kawai da towel shi ya dace su yi amfani da shi su dinga shafa jikinsu su wanke duk inda ya dace aka gama wanka shafa mai su abin amma idan aka samu masu taurin kai suna amfani da tafasasshen ruwa wannan yana kona musu jiki yana sa jini ya hau yana kawo illoli da yawa wanda zai sa su samu matsala after aihuwa we call it uh, postpartum uh, problems uh, likita to idan zaka fayyace mana a cikin mata kashi ɗari kashi nawa ne suke samun illolin nan idan muka duba irin ƙauyuka hakan nan ko kuma in ce al'ada irin namu an fi bai da hankali akan cewa mace in ba ta yi wato wankan je gobe ma jikinta duk a ɗanyace yake. Gaskiya mata a kashi ɗari kashi kusan arba'in da bakwai suna samun matsaloli na yawan zuban jini hawan jini ɗayewan jiki duk inda suna samun kashi 47 a cikin kashi 100 mata wannan gaskiya muna kokarin kiran mata su guji wannan al'amari particularly iyaye sofi su suke masawa lallai sayan mata bayan aihuwa sun tafi wankan gida a gidan mace za ta iya zama ta yi jego inda bukatan wadda za ta taimaka mata amma ba taimakon da zai zama mata illa ba haka eh, likita mu koma ga 'yan yara wato jirajirai ya ake musu wanka su ma ganin cewa idan muka duba muka gani irin yanayin al'ada da kuma irin yadda mutane suke a da sai ka gani su ma yaran ba a basu su a baya ba wajen amfani da ruwan zafi da kuma a ce a saka wannan a sa manja a sa me a al'adance ya abin yake ne a naku bangare gaskiya muna kokarin kiran iyaye da mata da suka aihu da yin wanka da tafashashen rakon ruwa mai zabi wa jarajirai irin akwai illa saboda yana exposing ɗinsu to abubuwa da yawa yana fitar musu matsaloli da yawa wurin buɗa hanyoyin jini da ke jikinsu ya sanya musu eh, patterns ya samu matsaloli da yawa wayannan ah, abubuwan da yake faruwa kenan sa'annan yawaita amfani da ruwan zafin ma yara yana kawo damuwa da yawa wanda zai sa yaro ya tashi cikin razana cikin dare yana ɗan razana da sauransu. To ta yaya ya kamata a yi wa jariri wanka? Bayan aihuwa ka'ida ya kamata da zarar mace ta aihu akwai abin da muke amfani da shi na olive oil shi ake share jikin yaro a mai a klinin mai jikin aka share mai jiki aka gyara mai jiki aka abin nan bayan awa shida ko wani abu za su iya yi masa wanka da ruwan dumi ruwa limlim ba fashashen ruwa ba. Wato kana nufin cewa ba da zarar an haifi yaro ake sa mishi ruwa a jiki ba? A ba da zarar aihuwa za a sa mai ruwa a jiki ba. Akwai olive oil da ake wani share mai ya share mai jiki. To me fa'idan amfani da shi eh, wannan mai din na olive oil? Eh, fa'idan shi yana cleaning din dukkan datti da kuma dukkan wani abin nan sannan zai tausasa wannan fatar kafin a exposing ɗinta ta ruwan dumi. idan aka ba yi amfani da wannan ba irin zai iya kawo fatar ta kone jijiyan jini hanyar jini ya bude ya exposing din yaro ya samu matsaloli nan gaba idan aka yi mai bayan awa shida za a iya a mai wanka ya danganci ire-iren anguwa ko wuri da muke da mutane suka samu kansu wurare da yake da sanyi bai kamata a ce an exposing din shi bayan awa shida ba ni irin nan aya ba matsala irin bayan awa shida za a iya a mai wanka a canja mai kaya in kesin ya bata jiki sannan akwai magunguna da muke amfani da shi ba wai a'a a yi ta farsa wa yaro da manja da kuma wuta a gasa cibi ko kuma na muna amfani da clohexidine cream wanda ya dace idan bayan aihuwa an yanka cibi shi za a sa wannan yana kare yaro daga samun matsaloli irin na tetanus da kuma eh, sepsis Hmm. na abin da ya dace a dinga amfani da shi duk mace idan ta aihu za a bata chlorhexidine cream ta yi amfani da shi safe yamma a dinga sanya mai wannan zai kare shi daga samun wani kwayoyin cuta. Wasu suna ganin cewa idan in har ba a samu an yi ma yaro wanka ba yakan haifar ma da yaro irin warin kashi da sauransu. Ina gaskiya wannan lamari? Wannan ba gaskiya ba ne. Exposing din yaro to sananin ruwan ɗumi yana kawo shi yake sa yaro ya samu abin zaran tafashashen ruwa ya wuce kima yadda ya kamata <clears throat> abin da zai je exposing din yaro ya buɗa mai fata ya buɗa mai hanyar jini har ya shafi kashin yake sa wannan amma idan aka yi amfani da wannan olive oil din yana reducing dukkan wa'annan matsalolin fa'ida irin abin da ya dace kenan yi amfani da olive oil a cleansing din yaro haka mai aka cleansing din shi kafin nan daga baya za a iya amai wanka to likita muna godiya da wannan dama da ka bamu na gode sosai masu aikin jinya wato nurses su ma sun kara da cewa a gaskiya magana wankan jego a da kan iyayenmu sun yi lokacin cututtuka ba su yaɗu ba yanzu abin ya riga ya zama zamani in mata tana da hawan jini ba a sani ba za a iya mata wankan jego ta je jininta ya hau ta fara haɗuwa wata kuma jininta ya yi ƙasa yanzu har ga allah a yanzu kan mu ba ma yadda mata ko da aihuwa ta yi a mata wankan jego bare a ɗau ɗurunhu ana shashabda mata abin da ya dace mace in ta aihu ta yi shine ta kula da kanta da irin abincin da take ci da irin yanayin yadda za ta kula da jikinta in ta aihu za a duba a tabbatar a gida ta aihu za a tabbatar a nemo nosin ta duba a'a ta karu ko bata karu ba mata na aihuwa za a iya daukanta a kai ta asibiti a duba a ga ta karu ko bata karu ba in bata karu ba akwai shawarwarin da likitocin lafiya za su iya bata ga yadda za ki yi ga irin abincin da za ki ci ga nonon ki zalla shi za ki ba danki ya sha kar ki ba shi ruwa sai ya kai wata shida in kuma a asibiti ne su sun san wannan shawarar da za su bata amma har ga Allah a yanzu a wannan zamani da muke ciki kan in mata ta aihu bai dace ta yi wankan jego ba ruwanta da ta saba wanka da shi za ta yi amfani da kuma abinci lafiyayyen abinci shine za ta yi amfani da shi Jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage. Sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Jama'a a huta lafiya.